musa mai sana'a an kama da karanka firamarin da yake koyarwa an ce magana jari kawai kake koyo a'a duk wanda ya gaya ma labarin magana jari kawai nake gaya musu sharri ne ka san mutum baya rabuwa da makiyansa to shikenan bara mu turanci da kai <laughs> ranka ya dade in dai har ka ce mu yi magana turanci da kai Allah ya gani ni ba shi na karanta ba Hausa na karanta ba abin da na sani sai Arabiya gaskiya ni ba zan iya maka sanin ba ka ci gaba da koyar da yara ba tare da ka iya kada Allah ya saka da da ni tunda ne maka tauna ne maka hadiya baka gani ba dama an rasa yadda za a yi a bullo min ta inda ake so sai an ga bayana daga duniya ka koran gari da yawa ma'aye eh, baya cin